ɗin kun fi sani shi idan tsare-tsaren siyasan nema da yadda za a shugabanci jama'a ko za ku gaya mana ya za a yi to kenan kun zama ku ne shugabanni mukin mun zama masu bi kenan kun ga abu bi kenan su suka hana su su yi imani yanzu ba maganar cewa sihiri annabi Musa ya zo da shi ake ba a maganar cewa ya zo ya saba wa kakanni da iyaye da kakanni sannan kuma abin nan da ya zo da shi zai karya musu suna su shugabancin da girman da suke da shi zai zama shi ke da girma to bin iyaye da riko da abin da suke kai kashi kashi biyu ne akwai sanda za ka riƙe kan abin da iyayenka suke kai idan ya kasance gaskiya ne iyayenka suna kan gaskiya kai ma ka kasance a kan wannan wannan yana da kyau alkur'ani ya nuna mana wannan lokacin da Allah yake cewa an kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun kaga suka ce za su bi za su bautawa abinda yake bautawa <coughs> za su bautawa abinda iyayensa suke bautawa ibrahim da ishaq da isma'il da ishaq kaga anan saboda abin da yake bautawa shine gaskiya abin da iyayensa suke bauta don annabawa ne abin da suke bauta wa gaskiya ne saboda haka anan sai suka yi koyi sai suka nuna riƙon su ga abin da iyayensu suke kai haka nan annabi Yusuf alaihi salam shi ma yana cewa wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay' ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون واتبعت ملة آبائي yake cewa na bi hanya addinin iyayena suwaye iyayensa iyayensa annabawa ne karewar nagarta kenan mutum ya zama annabi ya zama mursali ibrahim wa ishaq wa yaqub sannan kuma ya faɗi hanyar iyayen nasa don kaza iyayensa kawai dan suna dan suna Ibrahim da Ishaq da Yaqub shi yasa yake bin su a'a saboda suna kan addini wanda yake babu shirka ma kana lana an nushrika billahi min shay bai yiwa mu hada Allah da wani saboda haka idan iyayen mutum suna kan hanyar kwarai yana da kyau ya rike wannan tafarkin nasu ba dan wani abu ba saboda abin da suke kai din gaskiya ne amma idan aka zo maganar hujja to sai kuma ya kawo hujja ce abinda muke yi din nan ga hujjarsa ga hujjarsa ga hujjarsa abinda babana yake yi ga hujjarsa alkur'ani ga hujjarsa hadisi ba ya ci gaba da cewa babana babana ba a'a waɗannan ma annabawa ne annabawa su suke zuwa da risala din daga ubangiji amma kai ko da babanka mutumin kirki ne ka rike abinda babanka yake kai ba kuma da babanka za ka yi mana hujja ba in aka titsiye ka abokin husuma yana husuma da kai ba kuma ci gaba za ka yi da cewa to fa ni ai baba na haka yace in yi ba a'a tunda ba annabi bane babanka sai ka faɗi hujjarka kuma sai ka danganta abin zuwa ga annabi to haka ake yi waɗancan dukkaninsu in kula annaba ne babanninsu saboda haka za su iya kawo su a matsayin hujja wanda kuma bai kawo abin da yake kai ba ko da ubansa yana mutumin kirki ne kawai kasancewar babansa mutumin kirki ba shi zai sa kuma ke ta hujja da babansa ba to sai kuma ruko da iyaye wanda yawanci shine waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zarga waɗanda su riƙe iyayensu ba bisa gaskiya ba waɗanda za su ga gaskiya su yi yaƙi da ita su ce ba za su bi ta ba saboda iyayensu ba akan ta suke ba wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun lokacin da duk aka ce da su ku zo ku bi abinda Allah ya saukar ku zo ku bi abinda Allah ya saukar sai su ce bal tattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu dai za mu bi abinda muka samu iyayenmu a kai. Allah ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ko da iyayensu ba sa fahimtar komai ba sa shiriya wato ashe kenan za ka bi iyayenka lokacin da babanka yake kan abin da hankali zai karba yake kan abin da yake shirya ne amma ka bi shi a kan abin da hankali ba zai karba ba ka bi shi a kan abin da ba shirya ba wannan ai shi ne yake nuna wato tumasanci da dabbanci a har kullum shi mai takalidi irin wanda zai makalkale wa iyayensa ya ce shi abin da suke yi shi zai yi ko da baya da kyau yana so ya hutar da kansa ne wato babu babu mai san jiki mai ainihin wanda yake sahorami irin mai takalili mutum ne wanda ba ya son ya aiwata kwakwalwarsa ba ya so ya aiwata basirarsa ba ya so ya binciki hutawa yake so domin idan aka ce da shi ya kawo hujja in yana bukatar hujjar nan sai ya yi karatu sai ya aiwatar da kwakwalwarsa sai ya yi bincike shi kuma baya son wannan ya fi so ya ci abun a bagwas kaga ba zai sai kawai ya yi hujja da babansa ce kaga ni haka na ga babana yana yi kaga ba ya hutar da kansa sannan kuma galibi wanda zaka ga yana hujja da iyaye a kan abin da yake ko da ba gaskiya ba za ka samu mai son ya bi son zuciyarsa yana so ya raba kansa da dukkan wasu koyot wani abu da zai da shi ya ɗauki abin kawai ya jefa a kan mahaifinsa ko iyayensa idan har ya ce shi wannan abin gamsuwarsa ce yaddarsa ce zai bi ai zai buƙaci a ceto mai dalilinka me yasa za ka yi kaza wannan zai buƙaci ya yi bincike to amma in ya ce a wannan hanyar babansa ce in ka damu ka je ka samu babansa shi wannan baya gabansa <laughs> kaga hutu yake so baya sanya wahalar da kansa to haka nan Allah madaukakin sarki yake gaya mana a gurare daban-daban irin wannan hujja da masu kin gaskiya masu fada da ita suke bayarwa wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun idan aka ce da su ku zo ku bi abinda Allah ya saukar alqur'ani kenan ku bi manzon Allah sai su ce a hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana abinda muka samu iyayenmu akai ya ishe mu aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an koda ko iyayensu ba su san komai ba jahilai ne wala ko koda ba a bisa shari'a suke ba sai ku ce za ku bi su akan wannan to kaga wannan shi yake nuna maka lokacin da ya kasance da ilimi da shari'a to ba za ka samu irin wannan ba idan akwai ilimi da shari'a to ba za ka samu kuma at-taqlidu bil aba ba idan babu ilimi babu shari'a to shine kuma ake komawa ana cewa ne aka samu iyaye akai wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha lokacin da suka yi wata aika aika wata alfasha sai su ce ai haka muka samu iyayenmu suna yi kai Allah ne ma ya ce mu a cikin suratul anbiya haka mutanen annabi ibrahim ya sha fama da su wala qad ataina ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين النبي إبراهيم لو كتن دي سامو تانسا يتشي دسو ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون waɗannan gumakan da kuka sassaƙa kuke bauta musu menene kuma waɗannan sai suka ce wajadna aba'ana laha abidin mu da mun samu iyayen mu suma wannan suke bautawa ya ce to ku da iyayen naku duk batattu ne ku da iyayen naku duk akan batar suke qalu bal wajadna aba'ana kadhalika falo a wani guri kenan ce ai haka suka samu iyayensu suna yi saboda haka wannan ita ce hujjarsu kamar yadda Allah yake cewa bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mun samu iyayenmu akan wani abu saboda haka zamu tafi a bisa tafarkin da suka tafi akai zamu mutu akan abin da suka mutu akai to galibi wannan takalidi shi yake hana mutum ya aiki da kwakwalwarsa ya hana mutumin da yake bisa kafirci ya bar kafircin sai ya dawo musulunci ya hana mutumin da yake kan bid'a ya bar bid'a sai ya dawo sunna ya hana mutumin da yake kan wani ra'ayi gurbatacce ya saki ra'ayinsa ya dawo kan gaskiya galibi wannan taklidi shi yake jawo haka taklidi a duk inda yake to yana dakushe al'umma ne yana dakushe al'umma ana so al'umma ta kasance al'umma ce wacce take aiwatar da tunaninta da kwakwalwarta ba kawai ta bi inna rududu ba ta ga kawai ina mutane suka bazama tun shi ma ya bazama ya bi su a'a yayi aiki da hankalinsa abin nan ana yi amma menene hujjar da ta sa ake yi menene dalilin da ya sa ake yi anya abin nan kawai don mun tashi muna yi sai mu ci gaba da yi to galibi rashin aiki da kwakwalwa irin wannan aiki shi ke jawowa daga cewa mutane sun yi ta ci baya tunaninsu baya ci gaba domin ba sa aiwatar da shi kun san tunani na dan adam kamar sauran gabbai ne kwakwalwa ta dan adam kamar sauran gabbai ne yadda ka san mutumin da baya motsa jikinsa gabbansa za su yi nauyi da haka da ya dan yi tafiya kaɗan sai ka je na haki kamar baya motsa jikinsa to haka nan kwakwalwar da ba a aiwatar da ita daskarewa take ba za ta yi amfani ba kuma duk lokacin da ya zama na kana aiki da ka yau da gobe to kuma haɓaka ta kake yi ƙaruwa take yi kana haɓaka ta ne kana ƙarfafa ta ne ke yasa lokacin da za ka fara mutumin da bai taɓa hadda ta alƙur'ani ba ko wani abu in ya zo ya fara zai ji da wahala da kyar yake kai aya uku hudu amma yau da gobe kuma sai ka ci kwakwalwar na saki haka ne sai ga kwalwan na saki in yana yin rabin shafi sai ga ya yana shafi ɗaya sai ga ya kawo biyu sai ga ya kai uku sai ga ya kai hudu ma saboda kwakwalwar samun training take yi shi sa imamu sha'abi ya ce lokacin da ya fara haddar ilimi na hadisi ji yake yi kamar ana sa shi ya hau wani wawan keken dutse haka yake jin wahala amma kafin ka ce me sai gashi kwakwalwarsa ta zama kamar wani wawan keken rafi duk abinda aka jefa sai ya haɗi saboda haka ya ce shi tun da yake bai taɓa rubuta baki a cikin fari ba ana bai taɓa sa ta wada ya rubutu ba duk abin da ya shiga ƙwaƙwalwarsa ya shiga kenan kuma ya haɗe shi to haka ƙwaƙwalwa take in ana aiwatar da ita yau da gobe yau da gobe yau da gobe yau da gobe to taƙalidi yana kashe wannan shi yasa duk al'ummar da take da taƙalidi ba za ka same ta mubdi'a ba hatta a harkar rayuwar duniya idan kuka ce sai na wasu za ku kwaikwaya to ku ba za ku ci gaba ba mutanen japan ba sai da suka kulle kasarsu ba sai a kankin kansu suke dogara ba shi yasa suka ci gaba ba haka duk al'umma ka duba duk kasashen nan da suke kere-kere za ka kama kowace al'umma da kanta da yaranta da fahimta ta take ci gaba mutanen cana da canancinsu suke komai mutanen faransa da faransancinsu suke komai mutanen koriya da yaransu suke komai saboda sun ce ba za su kwaikwayi na wani ba su ma da nasu mutanen rasha duk wannan gugurmayar da aka yi na alharbul barida tsakanin amerika da rasha ya eh, rasha ba da turanci take harka da yaran su turancin rasha take amfani ko mai har yanzu kuma to haka al'umma in tana so ta ci gaba sai ta yanta kwakwalwarta daga ainihin wato takalidi riƙe ra'ayin wani a ce sai shi ko a mutu idan aka aka yi wannan to ba za a ci gaba ba ku duba malamanmu na farko irin yadda suka bar ilimi mai yawa malamanmu na farko sun bar ilimi mai yawa saboda a wancan lokacin kowa bincike yake kowa nazari yake kowa nema yake mutum baya rike shehi daya duk inda ya shiga ya ga mai ilimi to shehin sa ne baya rike shehi da yawo suke yi alfahari suke da yawan shehunansu amma a ce a ka riƙe shehi ɗaya ba ma ka ziyarta wani shehi in kari zartu ka yi ma saɓo haka wannan kashe ka za a yi <coughs> a ce da kai ka zama a gaban shehin ka kamar gawa kamar gawa a gaban mai wankanta haka sai inda aka juya ta a ce da kai in ka ga shehinka ya yi kuskure kada ka ce kanzil ko mai kaga yana yi ka sallama ka saduda to kaga an ce ka gaba ɗaya ta mutu kar ta yi amfani to shi yasa ita tafiyar sunna da karantarwar sunna raya kwakwalwa take domin ana ba wa kowa damar ya tsaya yi tunani ya yi karatu ya yi ilimi ya yi nazari ya buɗe littafi ya karanta shi ma ya gane abinda ake karantar da mutane kenan sau haka da suka kasa samun abinda za su yi masa hujja da shi sai suka ce ka zo don ka raba mu da abinda iyayenmu suke kai a ji ita na ta na amma wajen na alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard kuma ya zama ku kuke da girma ku kuke da matsayi a doran kasa. shi ma wannan yana daga cikin abin da ya hana su karɓar gaskiya zamana idan sun yi yadda da annabi Musa annabi ne shi da annabi Haruna to kenan su ne shugabanni su an kwace musu shugabancinsu domin shugabancinsu ya ginu ne akan abin da iyayensu suka taso a kai to idan har annabi Musa ya zo da abin da ya saba na iyayensu suka bi su to sun saki shugabancin da iyayensu suka gina su akai kenan to haka duk masu fada da gaskiya zaka samu wannan ita ce hujjarsu kuma wannan wani abin suka ne da ake sukan muminai da ita a ko'ina masu kira zuwa gaskiya a ce ai girma suke so mukami suke so da zarar sun zo sun ce a ce ai girma suke so mukami suke so wanda kuma abin ba haka bane girma da mukami duwaye yake ba da shi Allah ne yake ba da shi shi nan annabi Musa da Harun ya zo ne domin ya ceto banu Isra'ila daga bautar wani Allah daga bautar Fir'auna zuwa ga bautar Allah zuwa ga bautar ubangijin Fir'auna ya raba su da tsarin kama karya na Fir'auna zuwa ga tsarin Allah madaukakin sarki wanda tsarinsa shi yafi na kowa karshe natija sai suka ce wa ma nahnu lakuma bi mu'minin mu fa ba za mu yi imani da ku ba ƙarshe daman abinda za su kai gare shi kenan tunda sun kasa faɗar hujjarsu kuma annabi musa ya kawo masu ayoyin da suka kasa mayar da su ƙarshe abinda za su ce ba fa za mu yadda ba ka gama nasiha ka gama wa'azin ka gama faɗar gaskiyar ka gama laccar ka gama kawo hujjojin ya ce ba za mu yadda ba wannan shine karshen abin zai faɗa duk abinda zai faɗa ya faɗa amma ba a matsayin hujja ba in ya tashi rufewa zai ce to ni dai ban yadda ba Allah madaukakin sarki ya ce wa qala fir'aun qala fir'aun utuni bi kulli sahirin alim falamma jaa فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيغتمه إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته to wannan faifai na biyu kenan a cikin kissar domin faifai wajen biyar ne a ciki gaba biyar ce ko zango biyar zangon farko gashi nan annabi Musa ya zo ya faɗi gaskiyarsa an ce da shi sihiri to gaba ta biyu ita ce wadda zamu karanta insha Allah in Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i.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 a wannan masallaci na alhaji indimi a ke jihar borno a garin maiduguri a wannan rana ranar talata ko uku ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429 kuma wannan shi ya zo daidai da biyu ne ko ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a inda muke cikin tafsirin surat yunus to kafin mu shiga tafsirin ayoyin da za mu fassara a wannan yammaci za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wannan yana tambaya cewa wane irin aiki ne yake karya azumi ci ko ci ko sha ta hanyar da aka saba wannan yana karya azumi sannan kuma saduwa da mace shi ma yana karya azumi waɗannan su ne abubuwan da suke karya azumi ci ko sha ta hanyar da aka saba sannan kuma mutum ya zai kewa matarsa shi ma yana karya azumi ci ko sha da gangan idan mutum ya yi da kuskure bisa mantuwa wannan baya karya azumi wannan yana cewa menene hukuncin yin alwala a bayan gida babu komai don kai alwala a bayan gida almuhim dai ka samu wurin da za ka yi alwala ɗin ba sharaɗin alwala in za ka yi ta ba sai a guri mai tsarki ba wanda ya taɓa cewa wannan sharaɗi ne na alwala haka duk inda kai alwala ma ta yi wanda ya ce yaushe ne ya kamata a yi addu'an nan ta buɗe baki zahaba zama uwa tallatul wa sabatal ajiru in sha Allah kafin a yi buɗe bakin ne ko bayan an yi ana yin ta ne kafin a yi buɗe bakin wannan af'al da suka zo a cikin addu'a din wanda suke nuna mudhi kamar abin ya riga ya wuce zahaba dhama'u kai kuma gashi kana cikin kishi din baka sha ba wabtallatul uruqu tare da cewa baka kai komai ka ba wa zahab wa sabata al ajru insha Allah duk wannan suna nuna tahaqquq ne akan kawo fi'ili madi amma ana nufin istiqbal da shi idan ana da sakankance cewar abin zai faru kamar yadda Allah ce ata amrullahi ta tastajilu tare da cewa ba bata zo ba amma Allah ce ata amrullah alkiyamar ta zo wato kamar ma ta zo saboda tabbacin cewa tana nan tafi babu abin da zai sa ta fasa zuwa don haka ana yin addu'a ne kafin ai buɗe baki ba wai sai ka sha ka yi tatil ba sannan kai yi addu'a wannan kuma <coughs> yana tambaya ne game da cinikin nan da ake ya kirawo shi anan ya ce cinikin nan da ake kira gold shield duk da cewa ana kiran shi network marketing galibi mutum ne zai zo ya biya kuɗi ya yi rijista a bashi fom ya cike sannan a bashi wasu fama-faman guda biyar ko sama da haka a ce gwargwadon yadda yake sayar da wannan famafaman faman kuma abinda zai rika karba kuma zai dinga karuwa su ma waɗancan suna sayar da fama-faman yana da ya ƙara samun su ma kuma sannan suna samu wannan ciniki kusan malamai a yanzu kusan ka iya cewa ma ijima'i ne a bisa haramcinsa ba halal ba ne duk da cewa ya yi kakatutu a cikinmu da wuya ka je ka samu babu inda ba wannan ɗin bai halatta ba domin a cikinsa akwai garari a cikinsa akwai aklo amwalin nasi bil batil galibi sharikat sharikat muhtala wato kamfanoni masu dabaru na su ci dukiyar kudaden jama'a su suka kirkiro wannan ciniki da a lokacin da aka kirkiro shi hatta a wasu kasashe kamar kasa america sai da ainihin gwamnati ta ja hankalin mutane akan cewa su guji wannan har ma ya zama doka a wasu lokuta har ya zama doka a wasu lokuta ya zama doka a wasu lokuta akan cewa duk wanda aka samu to sai an yi gyara kenan har ya zama doka cewa duk wani wanda aka samu yana irin wannan ciniki to za a hukunta shi a pakistan ma sai da aka yi wannan to daga da da farko ba a sama wata kadara ba a sama wata haja yanzu aka suna sa kayayyaki a ce za a baka kayayyakin da za ka sayar da farko babu maganar kayayyaki kawai magana ce ta kuɗi to kuma galibi kuɗaɗen da kuke bayarwa su ne suke sakuletin tsakaninku ka bayar wani ya bayar wancan ya bayar to a ciki kuma za a ɗauka a bama wanda yake gaban kai ma wasu in sun bayar a ciki za a ɗauka su kuma waɗanda suke sama su suke morewa don suna tunanin cewa idan abin ya yi reshe ya yi ta yin reshe har ya haɗu ya game duniya gaba ɗaya to ƙarshe wanda suke ajin ƙarshe wanda za su yanki katin su za su yi asara don haka caca ce haka bai kamata musulmi ya shiga wannan ba aklu amwalin nasi ne bil batil Allah kuma ya hana wannan kuma yake cewa mutum ne ya yi sallah yake wasu wasin yana da sallah ko ba shi da sallah ban gane me yake nufi ba ka yi sallah kuma ka ringa wasu wasin kana da sallah ko ba ka da sallah inda ka yi sallah ka yi sallah in ba ka yi sallah ba ba ka yi sallah ba amma ka yi wasu wasin ka yi ko ba ka yi ba to za mu shiga cikin ayoyin da za mu fassara a wannan yammaci insha Allahu a jiya mun tsaya akan aya ta 78 yau za mu tashi akan ta 79 wanda kuma faifai ne shi ma mai zaman kansa a cikin fayafayen da suka zo a kissar annabi musa alaihi salam a cikin wannan sura ta suratu yunus duk da cewa kissar annabi musa alaihi salam ta zo da faɗaɗa da faɗi sama da yadda ta zo a nan amma duk da haka idan muka kwatanta ta da kissar annabi nuhu da aka bayar a cikin wannan sura za mu ga kissar annabi musa alaihi salam ta fi tsawo الله يقول وقال فرعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين <coughs> ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون نعم, نعم. إذا ba تابع جيا منكرا تإن دا متانا fir'auna da shi kansa fir'auna din suke cewa annabi Musa yayin da ya zo musu da gaskiya suka ga hujjoji da mu'ujizozi daban-daban sai suka ce inna hadha la sihrun mubin abinda annabi Musa ya zo da shi ba wani abu bane sihiri ne daga baya suka ga duk kuma wannan ba za ta kai su ko ina ba domin mutane ba za su yadda haka kawai a ce da su sihiri bane annabi Musa alaihi salam ya katse musu magana yace ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wala yuflihu as-sahirun yanzu kwa rika faɗar irin wannan magana dangane da gaskiyar da ta zo buku? yanzu kwa dubi waɗannan hujjoji da na zo da su ƙarara ku ce da su sihiri ce to ai kuma mai sihiri baya cin nasara sannan sai suka dawo kuma wata hujjar daban suka suka saki waccan magana ta farko qalu ajitana litalfitana amma wajen na alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard fama nahnu lakum bimu'minin ce sai wawaye kuma aka yi kokarin a su suka ce aji na li na amma na alaiha aba'ana ka zo ne domin ka raba mu da abin da iyayenmu suke kai daga jin wannan magana maganar su manyan gari ce ba fir'auna a ciki domin shi fir'auna shi kansa yana cewa shi Allah ne kaga shi baya bautawa kowa sai dai shi a bauta masa da ce ma alimtu lakum min ilahin gairi in ban da ni ban san kuna da wani abin bauta ba Saura ka shi ba zai shiga cikin wannan maganar ba su dai manyan gari waɗanda suka sako annabi Musa a gaba su suke cewa yanzu kai ka zo ka raba mu da abin da iyayenmu suke kai kuma ya zama kike da mulki kai da ɗan uwanka Haruna ku za a ba wa shugabanci to ba za mu yarda da ku ba to dukkan wannan dai magana da barazana duk bata je ko ina ba annabi Musa ya tsaya kam akan batunsa kuma mutane suna so su ga hukuncin Allah to shine sai fir'auna ya so shi kuma ya karfafi waccan magana da aka faɗa ta cewa sihiri ne tunda duk gari an yarda da sihiri kuma masu sihiri suna nan da dama a cikin gari kuma fir'auna ya daure ma wannan gindi ya daure batun sihiri gindi ana yin sihiri wani lokaci ma za a iya kirawo tarurruka na sihiri domin a nuna jama'a abubuwan da aka samu na ci gaba a fannin sihiri ce to bara ya tara masu sihiri in aka tara masu sihiri suka zo suka nuna annabi Musa ya nuna nashi su ma suka nuna nasu shikenan duk dai jama'a sai su fahimci to duk ma ashe tatsuniyar da ya tsafi ne daga nan shikenan sai a wawatar da maganar to shi ne sai ya kawo maganar cewa to yanzu a yi a aikace tunda da magana ta fatar baki ba za ta je ko ina ba tunda sun ce sihiri ne annabi musa ya karyata su to yanzu a yi a aikace to shi ne sai ya ce wa kala fir'aunu to ne bi kulli sahirin alim fir'aunu ya ce ku zo min da dukkan wani mai sihiri alimin kuma masani wanda yake kwararre a cikin sihiri wato kada a kawo masa ƙanana-ƙanana a zaɓo waɗanda suke ƙwararru sun ƙware suna da gwaninta ƙwarai sun jima suna harkar sihiri saboda in aka kawo waɗanda suke ‘yan jigari-jigari suka zo suka yi sihirinsu a musa ya kada su to daga nan a ɗan musa ya galaba kenan babu kuma sauran a ce a kuma dawowa a sake tattauna a karo na biyu to gara a ji a ƙure a daka idan annabi musa idan manyan masu sihiri suka zo suka kayar da annabi Musa shi kenan, kaga waɗanda suke ƙanana ba ba a matata su tun daga ga, ga manya sun zo sun yi nasu to shi da yace eh, to ne bi kulli sahirin alim a zo a je masa a kawo masa da dukkan wani mai sihiri kuma wanda yake ƙwararre a cikin harkar sihiri don haka kaga ya bada umarni ne a shiga ko ina duk inda aka san wani mai sihiri a zo da shi bai ce a zabo wani banda wani bi kulle kulle sahirin alim dukkan wani wanda kuka sani ya kware a harkar sihiri ana faɗarsa ana maganarsa to ku zo da shi yau ina neman shi falamma ja as-saharatu alfa'u huna lit-ta'qib kaga ai akwai batun aje ayi shela kafin a tara su to duk sai ubangiji ya nade wannan aikin duk da za a yi don a nuna cewa duk sanda babba mai faɗa aje magana to dan da nan ake zartar da ita in kaga mutum babba yayi magana ana ta wasa da maganarsa to ba dauke shi babba ba amma in ana jin tsoronsa kuma ana gani ko ana ganin girmansa to da ya ce abu dan da nan zaka ga an yi abu ka duba aikin da zai sa su da ya sa su ba karamin aiki ba ne, a ce a kara da garin Masar gaba ɗaya duk inda aka san wani ƙwararren mai sihiri a zo da shi to sai ubangiji amma duk da haka sai ubangiji ya nuna mana cewa an yi abin cikin gaggawa domin wannan faɗin abin da take nuna fa lamma faɗin na abin da take nunawa an aiwatar da umarnin fir'auna cikin gaggawa nan da nan sai ga masu sihiri sun zo falamma a saharatu da masu sihirin nan suka zo masu tafsiri wasu sun yi ta kokarin su kaddara yawan su wasu su ce 70 wasu ce 80 wasu ce 30 da in kai Allah dai bai faɗi adadin su ba amma dai za mu fahimci suna da yawa saboda umarnin da ya bayar na cewa a zo da dukkan wani mai sihiri kwararren mai sihiri kuma a lokacin babu abin da yake cin abin da ake ake cin kasuwa da shi irin sihiri saboda haka masu sihirin suna da yawa don haka aka zo da su kowa yana rike da da sandunansa da kuma ainihin igiyoyinsu haka suka zo aka taru a a fadar fir'auna ga annabi musa da dan uwansa harun za a yi kure za a kure su Allah ya takaita mana duk abin da ya faru a wannan a wannan guri a wannan sura bai bayyana mana ba domin abin da ake so a dai bayyana mana shine tahaddin da annabi Musa ya gamu da shi kalubalen da ya gamu da shi da kuma yadda fir'auna da mutanensa suka doge akan ƙarya daga ƙarshe Allah madaukakin sarki kuma ya karya su ya bawa annabi Musa da Haruna nasara ake nuna wa Qurayshawa cewa wannan fada da kuke da annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda za ku je domin ga abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Harun annabi Musa da Fir'aun ga kuma ƙarshen al'amarin yadda ya kasance wannan shine da kissa take so ta nuna don haka sai aka zo da shi a takaice kawai aka dinga nuna maka fayafayen da suke yi wa wannan mawdu'i matashi a hidima kawai aka takaita sauran kuma za a yi maka bayanin su a wani guri falamma ja as-sahratu qala lahum musa alqu ma antum mulqun sai annabi musa ya ce da su to ku jefa da za ku jefa ku jefa da za ku jefa anan Allah ya nade mana kissar domin a ba a can a suratul araf su suka nemi annabi musa alaihi salam ko su su fara ko shi ya fara qalu imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulki qala bal alqu suka ce ko dai kai ka fara ko mu mu fara a nan ubangiji kawai ya nuna mana cewa annabi musa ya gaya musu su fara su fara jefa abin da za su jefa na sihiri za mu ga maganar da suka yi su waɗannan bokaye akwai alamar sun sha jinin jikinsu tun daga maganarsu ya musa in ma an tulkiya wa in ma an na kuna nahnul mulkin kala alku ya musa ko dai kai ka fara ko mu mu fara kun ga maganar cikin ladabi sai suka fara gabatar da ambatansa ma kafin su nasu su In ma an tulkiya wa imma an nakuna nahnul mulkin su suke so su fara su suke so a ba su dama su fara domin duk sanda ake nuna bajinta to na fari ya fito da karfinsa gaba daya zai zo da ƙarfinsa ne to suna so su fito da ƙarfinsa gaba daya don haka suna so su fara don suka fara suna ga za su cinye gurin to amma ba su cewa annabi musa ba za mu fara sai suka kawo abin cikin sigar ladabi imma an tulke kuma cikin sigar wato kamar suna roƙo imma an tulke wa imma an nakuna nahnul mulkin sigar da suka yi amfani da ita nahnul mulkin ba su ce wa imma an nulki ba ba su ce ko mu mu jefa ba shi imma an nakuna nahnul mulkin mu zama mu ne masu jefawar wanda ya nuna maka cewa su suke da bukatar a ba su dama su jefa to shine wasu malamai suke cewa sun nuna ladabinsu ga annabi musa alaihi salam tun a karan farko a dalilin wannan ladabi da suka nuna albarkacin wannan ladabi da suka nuna annabi musa alaihi salam sai allah ya zarta su da imani razaqahumullahu subhanahu wa ta'ala al-iman bi ri'ayatihim al-adab ma'a musa alaihi salam sun kiyaye ladabi tare da annabi musa alaihi salam sai allah ya azurta musu su da imani to shi kuma annabi Musa alaihi salam sai ya ba su dama tunda shi ya san abin da suke so su kawo shi shirme ne ba gaskiya bane ƙarya ce don haka su su fara sai ci alku ku ku fara فلما ألقوا nasi أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم yayin da suka fara suka jefa sai suka sihirce idanun mutane kaga Allah bai ce sai suka sihirce zukatan mutane ba saboda ƙarya ce sai suka sihirce idanun mutane sai suka rika nuna musu abin da ba shi ne a kai ba sanduna ne da igiyoyi a ƙasa amma ga su suna watsalwutsul suna motsi suna kai kawo kamar micizai nan da nan guri ya cika da micizai suna cefa sai guri duk ya cika da miciji ko ina ka duba kawai miciji ne gashi ne yana ta motsi yana ta kada jikinsa to shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta sihirin nasu da girma ja'u bi sihirin azim sun zo da sihiri mai girma amma kuma a ido ne ake ganin shi sihiri a ido ne ake ganin su mucizai amma ba mucizai bane sanduna ne da kuma ainihin a igiyoyi domin anan sihiri ya sha bamban da mu'jiza sihiri babu yadda za a yi ya iya canza abin da ba ɗabi'arsa ba ne ya zama wannan abin ya canza shi ya zama haka ka duba sanda babu yadda za a yi ta zama jiki ta zama dabba ko igiya ta koma jisim ta koma hayawan ta koma jiki ta koma dabba wannan babu yadda za a yi hakan ba za ta faru ba in ba mu'ujiza ba mai sihiri yana iya yin tasiri ga mutum ta sihirinsa tasiri daga nesa irin abinda wanda ba mai sihiri ba shi kuma zai iya yi idan mai ƙwararre ne in yana kurkusa yanzu mai sihiri zai iya sihiri wani ya kamu da rashin lafiya tare da cewa bai gan shi ba ba su haɗu ba ya jefi mutumin da dafin rashin lafiya daga nesa ya makantar da shi ya gurguntar da shi ya kuruntar da shi duk zai iya yin wannan saboda wani abu ne wanda wani wanda yake da iko kana kurkusa zai iya samun maka zai iya samun maka da wata cuta zai iya zuwa maka dafi abinci ka ci zai iya daga makami ya daba maka ka mutu mai sihiri kuma amfanin sihirinsa shine zai iya yi daga nesa ba tare da an samu saduwa tsakanin wanda za a yi wa sihirin da shi mai sihirin ba wannan shine gayar abin da mai sihiri yake yi amma ba ya canza wani abu ba daga ɗabi'ar sai koma wata ɗabi'ar daban wannan mai sihiri ba zai iya wannan ba wanda zai iya wannan shine annabi wanda kuma tasiri ne ta mu'jiza mu'jiza kuma aiki ne na ubangiji saboda haka abinda suka zo da shi Allah sai ya sifanta shi da cewa yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a da suka jefa sandunan su da annabi Musa sai ya rika gani kamar gasanan suna tafiya guri ya cika da macizai kusuranta yawan bokayen da suke gurin da sanduna da abin da suka zo da su dole ne a ɗabi'ar ɗan adam zai ɗan ji tsoro cewa gaba ɗaya ga ko'ina micizai ne kamar suna kai masa hari a ɗabi'ar ɗan adam zai ji tsoro shi yasa Allah ya ce fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa daga nan sai ya ji tsoro ba wai dan bai san sihiri ba ne. ya san sihiri ne kamar yadda wannan aya take gaya mana falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru. inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin annabi Musa ya ce da su falamma alqaw yayin da suka jefa abinda suka jefa ka duba kalmar ilqa kalmar jefawa domin galibi waɗanda suke matsafa in suka tashi tsafi abinda za su yi tsafin jefa shi haka za su yi a ƙas sai falamma alqaw yayin da suka jefa abin sai ga sun zama abin nan micizai shine sai annabi Musa ya ce da su ma ji'tum bihi sihr abinda da kuka zo da shi ai tsafi ne abinda da kuka yi tsafi ne ka duba a karan farko lokacin da suke cewa a ba su dama su jefa da ya tashi sai ya ce alƙuma an tumulku duk abinda ma za ku jefa ku jefa wanda yake nuna maka cewa da confidence yake magana yana magana ne cikin gamsuwa da cewa shi ke kan gaskiya kuma za su zai yi nasara zai karya su don haka sai mai damu ya ce duk abin da ma za ku jefa kawai ku jefa da suka jefa ɗin ce ma tun bihi sihir. dan ya nuna musu bai damu ba abinda kuka zo da shi ɗin nan tsafi ne rufa'ida ne ba gaskiya bane inna allaha sayubtilu ubangiji Allah zai bata shi su zai nuna ƙaryar wannan abin da kuke kuka da kuka faɗa da kuka aikata ubangiji zai nuna ƙaryarsa domin zai nuna rashin tasirinsa inna allaha la yuslihu amal al domin Allah baya gyara ayyukan masu barna aikin masu barna ba yadda za a yi kyau domin ɗabi'arsu ita ce barna don haka aikin da za su yi ma barna ce kamar annabi Musa ya ce aikin da kuka yi barna ce ba kuma yadda barna za ta zama abin kirki wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimati ubangiji ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa bi kalimati kalimatihi takwiniya bi kalimati kalimatihi tashri'iyya wa kalimati kalimatihi takwiniya ubangiji ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa na shari'a wanda annabi Musa ya zo da shi ko kuma kalmarsa ta kunfa ya kun duk ku gama abin da za ku yi ubangiji da kunfa ya kun duk zai rushe abin da kuke yi walau karihal mujrimuna ko da kuwa masu manyan laifuffuka irin ku ba sa su kaga ana annabi Musa bai ce da su ba walau karihtum ayyuhal mujrimuna bai ce ko da kun kiba ya ku masu laifi bai kirawo su gaba da gaba ba da wannan suna saboda a can baya kuna tunawa Allah ya ce da shi wa kula lahu qawlan layyana a gaya masa magana mai taushi mai laushi na haka sai bai fuskance su ba ya ce da su ko da ba kwa so ya ku miyagu a zalimai sai ce ko da kuwa masu laifuka ba sa so bai ce su ba amma fa yana nufin yana nufin yana nufin su kuma a nan walau ishara ce zuwa ga gayar irin abin da za su iya yi gayar abin da zai hana Allah ya tabbatar da gaskiyarsa shine su nuna ba sa so ko domin in suka nuna ba sa son gaskiya din za su iya bakin yin su na su ga sun yaƙe ta musamman ma su Allah ya ba wa ƙarfi ya ba wa yawa suke da daula a hannunsu to duk irin abin da za ku yi na ku rushe gaskiya ba za ku iya ba shi yasa Allah ya ce walau iya bakin iyawarku za ku yi ba za ku iya rushe gaskiya ba kuma sai Allah ya tabbatar da ita walau karihal mujrimun koda kuwa masu laifi ba sa so to shine Allah ya ci gaba da cewa wa ma amana li musa illa ذرية min qaumihi ala khawfin min فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين to shikenan yanzu an gama abinda za a yi an jefa sanduna annabi Musa alaihi salam ya jefa tashi duk ta cinye abinda suka yi duk ta cinye micizan da suka yi duk haɗe su a nan suka fahimci cewa ashe su sihirinsu duk da banza ne annabi musa shi ne ya zo da mu'jiza duk waɗannan bayanan ubangiji ya naɗe su a nan faifan bai kunshe su ba sai kawai aka nuno mana faifan cewa ga shi an gama muƙabala an gama munazara an gama gasa annabi musa ya yi nasara har an samu wasu daga cikin samari sun yi imani fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu fama amana li Musa babu wani wanda ya yi imani da annabi Musa illa zurriyatun min qaumihi sai wasu ya matasa daga cikin mutanansa wato matasa daga cikin mutanansa waɗanda suka halarci wannan guri wanda galibi dama in ana irin waɗannan abubuwa waɗanda suka fi zuwa su ne matasa eh? su ne matasa su suke so su ainihin kashe kwalkwatar idansu su ga ya zai faru ga wani an ce babban boka ne ya zo kuma ya kalubalanci sauran bokayen gari gaba daya to amma shi bai yarda shi boka ba ne ya ce shi annabi ne to za a je a yi kallo a ga waye zai rinjaye in har ya yi rinjaye to tabbas shi annabi din ne saboda haka samari sun je da wannan niyyar suna zuwa kuma suka ga ƙarshe ga dai abin nan masu sihiri gaba ɗaya sun faɗi sun yi sujjada fa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun suka faɗi suka yi sujjada suka ce sun yi imani da ubangijin duniya kaga sun tunkuɗe fir'auna guri guda kenan sun yi imani da ubangijin annabi musa da haruna saboda haka samari da suka ga cewa manya-manyan bokayen da su ake ji a gari su kansu sun faɗi sun yi imani kaga dole su ma su yi imani eh lalle wannan wannan gaskiya zo da ita kuma su samari abinda yake cikin kwakwalen manyan gari su baya cikin kwakwalensu domin a wannan lokacin su basu jima ba ballantana a ce al'ada ta riga ta yi katutu a cikin zukatansu ba su da shekaru saboda haka akwai isti'idadi na abinda duk suka gani na gaskiya su karbe shi nan da nan na haka ana ana ana ana cewa gashi annabi Musa ya nasara gaba ɗaya sai suka ce sun yi sun yi saranda su ma sun bi fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum babu wanda suka yi imani da annabi Musa wato in ka dauke batun sahara sai wasu zurriya daga cikin mutanensa. wasu malamai suka ce zurriya ana nufin ɗan adadi kankani wasu suka ce ana nufin ƴaƴan waɗanda yayi wa kiran yayi wa azin basu ji ba 'ya'yansu su suka yi imani wasu suka ce ana nufin alu fir'aun wato daga cikin iyalan fir'auna kaɗan ne kenan zai zama min qaumihi a wannan sirin min qaumihi ay min qaumi fir'auna kaɗan ne daga cikin mutanen fir'auna waɗanda suka yi imani irin su matarsa asiya irin su mu'minu ali fir'aun irin su matar stokifansa da mai masa gyaran gashi da sauransu abinda kamar yadda wasu malaman tafsiri ke cewa waɗannan su ne kaɗan da suka yi imani daga cikin daga cikin jama'ar wato fir'auna kun san fir'auna shi kabilar kibdawa ne ba kibde ne baƙibɗe ne su suke mulki wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu mai albarka a wannan masallaci na alhaji muhammad indimi da ke jihar borno a garin maiduguri a darasinmu na biyu cikin tafsirin surat yunus wanda muka tsaya a jiya akan aya ta 37 ko za mu tashi kan aya ta 74 aya ta 74 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوه بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين نعم Allah maɗaukakin sarki yake cewa sun ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qabl kadhalika natba'u ala qulubil mu'tadin sannan muka aiko min ba'dihi bayan annabi nuhu muka aiko da rusulan wasu manzanninmu ila qaumihim zuwa ga mutanansu faja'uhum bil bayyinati suka zo musu da hujjoji bayyanannu qarara fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl basu kasance waɗanda suke masu yin imani ba da abinda suka riga suka ƙaryata da shi tun a karon farko kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin haka nan muke rufi a bisa zukatan waɗanda suke masu ƙetare iyaka bayan Allah madaukakin sarki ya gama bamu mu annabi nuhu alaihi a bisa tsarin da muka ji ta ajiya a bisa takaita wadda ubangiji ya yi domin buƙatar da ake da ita a wannan sura ta bayar da wannan kissa ta annabi nuhu alaihi salam ne don a faɗi irin yanayin hali da yake kansa ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa a makka shi ne irin halin da annabawa suka kasance a kansa a karan farko annabawa sun fuskanci jama'arsu sun ga ainihin toshewar ainihin basira ta jama'ar su sun ga kuma dagewa akan kafirci da kuma kokarin yaƙi da gaskiya annabawa sun ga wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wani abu bane bako shi ma ya ga irin wannan don haka Allah madaukakin sarki ya bada ƙisar annabi nuhu domin ya kwantar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya lallashi sahabbansa bayan nan sai Allah ya ce summa ba'asna min ba'dihi rusulan bayan annabi nuhu mun aiko da manzanni Allah ya aiko da manzanni daban-daban bayan annabi nuhu alaihi salam wanda shine farkon manzanni to bayansa kuma manzanni sun ci gaba da zuwa Allah ya ci gaba da aiko su a nan ubangiji bai faɗi waɗannan manzannin ba amma a wasu guraren Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana waɗannan manzannin da Allah ya ta aikowa bayan annabi Nuhu alaihi salam kamar irin annabi Nuhu annabi Hud annabi Salih annabi Ibrahim annabi Lut annabi Shu'aib da dai sauransu waɗanda Allah madaukakin sarki ya labarta mana a cikin suratul Araf da kuma cikin suratul Hud wacce za ta zo nan gaba sannan kuma zai yiwu a cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya aiko bayan annabi Nuhu akwai waɗanda ma bai ba mu labarin ba kamar yadda yake cewa wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayk akwai manzannin da mun riga mun baka labarin su akwai kuma waɗanda bamu baka labarin su ba wala qad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk saboda haka ba duka ne Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama labarin su ba akwai waɗanda ya bashi labarin su akwai waɗanda bai bashi ba saboda haka rusulan da Allah ya faɗa anan zai yiwu a cikinsu ma akwai waɗanda Allah bai faɗa mana a cikin littafinsa alkur'ani ba amma Allah ya aiko su bayan wucewar annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce rusulan ila qaumihim rusulan ila qaumihim rusul jam'i ne na rasul ana nufin manzanni qaumihim anan akwai abin nan jam'i muqabilul jam' idan aka yi jam'i muqabilul jam'i kamar ka ce Allah ya aiko da kowane manzo zuwa ga al'ummarsa kowane manzo zuwa ga al'ummarsa wali kulle ummatin rasul da Allah ya ce wali kulle ummatin wato kowace al'umma tana da manzanta wa in min ummatin illa khala nazir babu wata al'umma face mai gargadi ya biyo ta cikinta saboda haka Allah ya aiko da manzanni daban-daban zuwa al'ummomi daban-daban mun ce lokacin annabi nuhu alaihi salam al'umma ɗaya ce amma daga baya duniya tana ƙara faɗaɗa mutane na ƙara hijira daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa duk kuma sanda wata al'umma ta yi hijira zuwa wani guri za ta kawwana wata al'umma ne da haka duniyar sai ta riga ta faɗaɗa to kuma a wancan lokacin duniyar ba kamar yadda take a yanzu ba ne ta zama kamar alƙarya ɗaya wanda yake najeriya ya san me yake gudana a China ya san me yake gudana a India ya san me yake gudana a ƙasashen turai da sauransu a da can ba haka bane wanda yake najeriya bai san me yake gudana a abinda yake faruwa a nijar ba ko a kamar ko a ghana domin a wancan lokaci babu hanyoyin sadarwa irin na yanzu haka kowace al'umma tana rayuwa kamar ita kadai ce ba wata tare da ita haka take fahimtar kanta domin ko kula ko da nan da shekara nan shekara 200 baya shekara 200 baya ba a san wata ƙasa amerika ba amma yanzu ba wanda bai san akwai amerika ba saboda an yi ta gano garuruwa da kasashe da wasu al'ummomi da wasu mutane waɗanda da ba a san da su ba sai duniyar ta zama kamar alƙarya guda ɗaya to kasancewar a wancan lokacin duniyar da a yayyage take a daddatsa take wani bai san da wani ba kowace al'umma tana buƙatar a aika mata da manzanta domin ya yi mata wa'azi ya sanar da ita shi yasa Allah ce ya aika ma kowace al'umma da manzanta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir domin mutum manzo ɗaya a wancan lokacin ba zai iya game duniyar gaba ɗaya ba Allah ya ce ba ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat faja'uhum bil sai suka zo musu da hujjoji bayyanannu karara wato suka zo musu da mu'jizozi suka zo musu da ayoyi suka zo musu da tsari na rayuwa wanda idan mutum ya kalle shi zai san cewa eh lalle wannan tsarin ba tsari ne dan adam ba tsari ne na Allah saboda irin abin da yake kunshi a ciki na hikima da hankali da basira da sanin ya kamata kowa ya gan shi ya san tsarin Allah ne sannan ga hujjoji waɗanda suke mu'ujizozi ne abubuwa ne wanda suke khawariqul ada wanda annabawa suke nunawa wanda suka wuce hankalin dan adam abinda ɗan adam bai saba gani ba amma duk da haka Allah ya ce fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl basu kasance ba masu yin imani da abin da suka riga suka karyata da shi wato wannan shi zai fi baka mamaki ba halin annabi nuhu da mutanansa ba halin annabi nuhu da mutanensa a gabanin annabi nuhu ba a aiko da wani manzo ba amma daga wucewar annabi nuhu bayan Allah ya aiko shi ya zo ya yi wa'azi na shekaru masu yawa aka samu ‘yan kaɗan ne suka yi imani da shi Allah ya halaka sauran ya bar waɗannan 'yan kaɗan ɗin su waɗannan 'yan kaɗan ɗin suka zama khala'ifa fil ard suka zama su ne suka maye gurbi a duniya suka ci gaba da raya duniya daga baya abubuwa suka ƙara lalacewa Allah ya ta aiko da manzanni ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kowanne kuma ya zo idan mutanensa ba su gaskata shi ba Allah yana share su ya kawo su to amma duk da haka kowace al'umma ta zo maimakon ta ɗauki darasi daga al'ummar da ta wuce bayanta sai kuma ta kuma komawa ta fada cikin irin abin da waccan al'umma din ta fada akai kaga wannan shi yafi ban mamaki a ce ga abin da zaka dau izina da shi ga abin da zaka dau darasi ka dau aya amma kuma wannan bai amfane ka ba kaga dole ne ya zama abin mamaki kuma cewar ubangiji fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu wannan yana nuna cewa wa'azin an yi ta musu ɗaya bayan ɗaya duk lokacin da manzo ya zo ba sau ɗaya zai yi shela ba ya ce ni manzon Allah ne ga hujjojina ga ayoyina ga abin da na zo da shi shi shikenan ya ce ya gama bayani a'a zai yi ta yi musu ne yau da gobe ya yi ta ya bi su gidajensu ya bi su gurin tarurrukansu ya bi su a ɗaiɗaikunsu ya bi su a jama'arsu amma duk da haka duk da wannan naci da annabin zai yi da irin wannan maimaita wa'azi da zai yi sai ya kasance ba za su yi imani ba ba ubangiji ba ne ya halicce su da zuciyar ba za su yi imanin ba ubangiji yana hayya'a wa ɗan adam damar ya yi imani babu wani ɗan adam da ake haifa face zuciyarsa a buɗe take wato takardun zuciyarsa fari ƙal suke babu wani rubutu a ciki ma min mauludin illa yuladu ala alfitra a bisa fitra ake haifar kowa daga baya ne wasu wani datti da wani lalacewa yake shiga zuciya amma asali ɗan adam Allah ya ba shi damar ya zama mutumin kirki ko ya zama mutumin banza inna hadainahu sabila imma shakiran ko imma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ubangiji ya ba wa adam wannan damar ta ya karba ko ya ki karba to idan mutum ya zamana yana wato yana neman gaskiya yana bincike akan gaskiya yana kirdadan gaskiya to ubangiji yakan bude masa hanya sai ya gane gaskiyar haye aiki da ita idan mutum kuma ya cika ta'addanci da keta dokokin ubangiji wannan ta'addancin da zai yi kuma sai ya zama wani rufi ne akan zuciyarsa sai ya ta lullaba zuciyar ya ta lullaba zuciyar yau da gobe sai ya zama na babu abin da zai shiga zuciyar kuma na ciki ba zai fita ba maraken da ya shiga ba zai fita ba kuma wani mai kyau ba zai shiga ba wannan shine tabi'i da Allah yake cewa kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin haka nan muke dabi'i muke rufe zuciyar zukatan masu ta'adda masu ƙetare iyaka domin wani zai iya cewa to tunda Allah ya rufe zuciyarsu tan menene za a ce za a ce sun yi laifi ai Allah ne ya rufe zuciyarsu akwai waɗanda suna da aqidar jabariya wato jabariyanci waɗanda suke ganin duk wani motsin su da faɗi tashin su kawai ubangiji ne yake tursasa su akan wannan don haka shi yake tursasa su su yi abin kirki shi yake tursasa su su yi na tsiya suna faɗar haka domin a gurinsu ba wani ba wani dalilin da zai sa a kama su dan sun yi laifi ai al'amuran su a hannun Allah yake sai yadda ya ga dama da su wani ma ya ce to gashi Allah ya ce kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin ashe ubangiji shi ya sa su akan hanyar ba su suka zaɓi hanyar ba amma da zai tsaya ya dubi ayar zai ga ubangiji yace ce ala qulubil mu'tadin bai ce ala qulubil nasi ba kaga ashe kenan sai wasu waɗanda suke yan ta'adda masu laifi su Allah yake rufe zuciyar kamar yadda Allah yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda